barkamu da haka barkamu da saduwa um, kasancewa ramadan ya kunno kai kuma za ka ga mafi yawanci akan sami ainihin batutuka daban-daban dangane da ainihin ganin watan ramadan za a ga sauran watanni goma sha ɗaya an yi shi lafiya lau amma aka ce maka watan ramadan ya zo ko kuma na sallah to anan za ka ga ana samun sabani idan haka muka ziyarci ɗaya daga cikin shugabanni wanda Allah ya hore musu ganin wata da kuma ilimi akan ainihin kididdigan kwanakin wata a nan jihar Kaduna wato Sheikh Saleh muka ziyarce shi a gida domin mu ainihin tattauna da shi dangane da wannan. akramakallahu assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. to dangane da batuna ganin wata akramakallahu mafi yawanci ana samun matsaloli na ainihin kace na ce da makamantansu zaka ga wani ma ba shi da ma ilimin ganin wata. wani ma bai ma mu da kidayen watan ba kwanakin wata a sai dai kawai aka ce maka ramadan ya zo to sai ya zama ka shi ma ba har ne gurbi addinin mai malam zai ce da kai da wannan alhamdulillah wannan yana faruwa ne a wato ya samu asali ne daga yanayin yadda muke a arewan najeriya a wanda ba mu damuwa da abin da ya shafi ilimi a duk wani abin da ya shafi ilimi ko kwarewa a najeriya musamman a arewa banza ne ake saboda haka in kana so ka samu damuwa ko matsala da ɗan arewa ka kawo masa wani abun da shi bai sani ba mm. maimakon ya yi ƙoƙari ya koyi wannan abun ko ya yi tambaya mm. kamar yadda Allah ya faɗa fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna ko ya kokari ya koya ya nemi ilimi kamar yadda Allah ya yahillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta alama hukum Allah fi al-littafi mai ahlari mm. ko kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ala sa'alu illam ya'lamu fa inna ma shifa'ul i as-su'alu ba sa yin wannan kawai sai mutum ya dage ne ya yi ta tunkuɗe gaskiya in sai inda garfinsa ya kare in ka ga ɗan arewa typical ɗan arewa wanda yake da nesho irin ɗabi'a irin ɗan ya karfi gaskiya to karfinsa ya kare ba yadda zai to to ne babba shi muke muke fama da shi a kwamitin mu na ganin wata mutane ne sun saba wani a cikin ɗakinsa ya fito kawai ya ce ya ga wata a ɗaki wani a tara goriya a ruwa ya zo kawai malami ya sawo alkebba ya riko tasbaha a zo a taru ya zo ya leƙa ya ce ya ga wata mutane kusan guda biyu sun gaya mana wannan manya wani sarki ne a garin su ce ya so inda ake yin haka a tara ruwa kawai sai a jira a ce to malam salinga zai zo yau ya gano mana wata sai a gama sallan magariba kawai sai malam salinga ya zo a cikin koriya kawai eh. yana leƙa shi wata sai a gaya ma sarki dama yana wakiltar sarki ne sarki ya zo kawai ya buga ma sarkin musulmi ce an ga wata shi kina an saba da irin wannan an saba yarinya karama ko yaro karami bai fi shekara bakwai ba ya ce ya je ya ga wata a rijiya hmm. ko liman a masallaci ya yi sallama ya waiga a cikin masallacin inda yake kallo Allah ya kawo masa wata ya gane ya sanar an saba da irin wannan abubuwa eh, eh. ana so a canza mutane suna nan suna shure-shure ba sa so wannan canjin hmm. ba sa so reality ba sa so ilimi to shine kaga abun mamaki a bara kafin ramadan watanni hmm. shida suka yi talatin hmm. ba wanda ya magana sai da ramadan ya yi talatin aka fara fada bayan ramadan mun zauna da kwamitin shari'a da kuma shi mai alfumar sarki musulun domin ana tuhuman sarki cewa ya za a yi wasu an ga wata ya ƙi karɓa to shi kenan sai a ya gayyace mu muka je muka gabatar da fefofi waɗanda suka ga wata hmm. kaga ai ran juma'a ne muka yi ishirin azumi talatin a ranar ne aka fara neman wata a duk duniya amma abin mamaki daga cikin abin da muka ba su sunayen mutane da phone number wanda tun jiya alhamis su sun ga wata wanda list ɗinsu yana nan a hannunmu mun gabatar da wannan kwamitin kuma da sunayensu to sai nake tambayan waannan mutane ce idan misali ka ce waɗanda suka ga wata a ranar juma'a mu da muke bibiyan abun mun ce ba gaskiya ba ne kai ka ce gaskiya ne to kuma wanda suka ganci sun alhame su ya za ka yi da su ya za ka yi ka gaskata wannan ka karya karyata can? in za ka yadda da waɗannan to dole ka yadda da waɗancan su ma tunda baka da wani abu ilimi na karyata waɗannan ka gaskata domin ba karyata mutum ka gaskata wani sai kana da hujjan karyata wannan kana da hujjan kuma gaskata wannan muka masu gaya musu kan sai kuma wanda suka ce sun ga wata a ranar juma'a din dukkan su mun samu kwantar, nambobinsu ran asabar mun bibiye su ba wanda ya tabbatar da wata a ranar asabar bayan ajiya ya ga wata dukkansu da yawansu sai muka gano waɗanda suka ga wata tun alhamis musamman a Zariya mm. su suka dawo a juma'a kuma suka ce sun ga wata domin su tabbatar da abubuwansu to sa'an nan abu na uku da nake sun faɗa yanzu kuma daga ramadan mm. ya yi talatin an yi shiru ba sani ba shawwal shi kansa ya yi talatin a zulhijja ya yi talatin rabi'ul awwal ya yi talatin jimada ula ya yi talatin rajab ya yi talatin sa'an nan ga ramadan din da wuce watanni shida suka yi talatin har yanzu ba mu ji mutum biyu suna jayayya ba me yasa rajab zai yi talatin me yasa rabi'ul awwal zai yi talatin me yasa jimada ula zai yi talatin me yasa zulhijja zai yi talatin amma ramadan da ya talatin kamar mutum yana faɗa ne a bakinsa cewa shi ba zai iya ma Allah azumi talatin ba bayan sauran watanni talatin bai ma sai yadda suka yi ba abun mamaki idan muka fita ranar 29 kamar yau ne 29 muka nemi wata muka fidda report dinmu muka tura mu mai alfarma sarkin musulmi yau bayan faduwar rana za a jira har gobe har rana ta a gobe mm. ba a samu wani mutum da ya kira cewa ya nemi wata ya gani ko bai gani ba sai washe gari bayan kwana biyu mm. za a tuntubi sarakunan da sauran mutane cewa ko shekaran jiya kun fita an nemi wata da shekaran jiya ne da tara nan ne suke tunawa yau shekaran jiya ne ma 29 ba sai amma makalla shi wannan ganin watan baiwa ce ba wata baiwa ba amma kuma ana bukatan sanin ilimin abu duk wani abu da mutum zai aikata bai da iliminsa dole a samu wato a shirme a cikinsa zan baka misali a wani gari an sarki ya tura ma mai alfuma sarki musulmi cewa an ga wata a garinsa abun mamaki mutanen da suka ga wata mutum uku ne hmm. da liman na babban masallacin juma'a hmm. da na'ibinsa da ladan su aka kawo mana gaban sarki su su ga wata kuma an sanar har an yi sallah da muka je muka samu shi muka ce to sarkin za mu zo muna so mu tattauna da wanda suka ga wata sai aka kawo mana wa'annan mutum kaga dai idan gaskiya ne da tunani akwai tsoron Allah daga wa'annan mutanen ya kare tunda liman ne da na'ibinsa da kuma ladan da muka zo sai aka samu sai aka ce to ga ladan shi ya ga wata da shi da na'ibi amma bari na'ibi ya fara bayani kafin a ba waka ga bakin sai bayan ladai ya yana zaune sai ya tuna ab yau ne fa kamata a nemi wata eh. sai ya daga hannunsa sama yayi addu'a ce ya Allah ka nuna mun watan nan nima in samu abun alfahari a rayuwata ce yana daga idonsa kawai ta sama abun mamaki ta arewa kamar nan ka nan oh. arewa ne eh. sai ga wata a sama amma watan kuma tana gudu tana bin jido za ta faɗi eh. can ya ce ga wata ga wata to na'ibi yana kusa sai ya kuto. da Allah ya sa na'ibi zai ga wata yana isuwa har watan ta faɗi kawai sai Allah ya sake dawo da wata. shi ma na'ibi ya ga watan ya tabbatar kafin mutane su zo wata ya sake mm. komawa ya faɗi labarin da aka ba mu kenan a gaban sarki wannan sanarwa eh ta barewa mm. sai muka tambaye shi da ya nuna mana wuri kamar wannan saman wanda yace sai muka ce ina rana ta faɗi a ranar sai ta nan a nan ka ga wata eh a sama saman wani gida akwai antena a wurin mm. da ya ga wata to irwa ina abubuwa su ne to kaga mutumin da bai san meye wata ba a lokacin bayan mun gama sai muka ɗauko sarkin garin ci ya zo ya ga inda aka ga watan ya zo ya ga inda aka ga watan ba ya ji labari yadda aka ga watan yana gudu ya faɗi don na'ibi ya gani ta eh, sake dawowa ba su sani ba wa'annan abubuwa rana da wata da waannan taurari abun mamaki Allah ba sarki ya yi bayani akan su a cikin alkurani ya yi bayani sai shi kullu yajri li ajali musamman ko kullu yajri ila ajali musamman kowannen su yana tafiya ne zuwa lokacin da Allah ya ambata musu idan rana ta tsaya daga tafiyanta ko wata ya saba wannan tafiyar ya tsaya ko taurari to iza shamsu kuwirat kenan tashin alamu ne tashin kiyama shi yasa Allah shi fa idza barib al basaru wa khasafa al qamaru wa jumi'a ash shamsu wal qamaru yaqulu al insanu yawma idhin ayna al mafar ba sa saba wannan tafiyar da Allah shi kullu ya jare li ajalin musamman har zuwa tashin al kiyama da sun tsaya to rana za ta fito ta inda ta fado kenan to daga nan alamu ne na tashin al kiyama tafiyansu a lissafe yake ana iya sanin inda rana yake kamar yadda ake sani inda wata yake yanzu haka zan gaya maka inda wata yake da inda ta fito a yau da digirin da ta fito da lokacin da za ta faɗi da inda yake a yanzu maganan nan da muke zan iya gaya maka amma na iya ganin wata ta arewa ba iya ganin wata ta arewa shi yasa nake son kaya maka ta kenan yana bukatan ilimi bayan haka mai alfahar sarki musulmi ta ba mu labar shi abokinsa da ya gaji da rikicin da ake yi na wata sai shi to me yasa ma shi ma ba zai nemi wata ba ma to yana da fili a gidansa sai ya hau kan motarsa bayan kuma magariba tana yi sai ina lekawa ta gabas yana neman wata mm. sai matan shi ya gani ya hau mota yana duba Sai me kake dubawa ce na ina shi watan nan yau ne ce ni ma bari in duba ko Allah zai nuna to mm. ce musu ai ba tana ake neman wata ba to kaga abin da nake so in mm. fariya nan sanin ilimin abu yana da muhimmanci domin baka san abu ba sai ka wani abu daban domin akwai taurari da yawa da zaka iya gani suka dauka wata ne ai wata ne akwai hazo in ya yanke haka ko jirgi ya wuce wasu yin jirgi ko wani abu za ka ɗauka wata ne saboda haka a gaya maka inda watan yake da inda yake kallo da lokacin da ake neman sa da position din da yake wanda yana da muhimmanci mai neman wata ya san wannan basic ne wanda kowane wani malami zai yi rubutu a kan wata sai ya faɗi wa'annan abubuwa kamar mutanen mu da ke basu sani ba sai su ɗauka kawai ba a iya sanin movement din tafiyar wata bayan ana iya sanin na rana shi yasa za a mana kalandu na lokutan sallah na shekara daya. to haka wanda zai maka kalanda na tafiyar rana na shekara daya to zai iya maka na wata domin lissafin tafiyar rana ya fi wahala ma akan lissafin tafiyar wata kuma wani ya riga ya sani zai gaya maka za ta fito lokaci za ta yi zawari lokaci kaza inuwa kaza ta ka kaza duka ta wannan watan min babu aula mutum ya baka wannan abubuwa. to a ƙarshe akar makallahu wani kira za ka yi ga ainihin mutane duk da ɗazu shi da karka aikata wani abu har sai ka sa hukuncin Allah a ciki mm. kamar littafin Allah ne ko ka ce eh, sannan kuma ka ce ka tambayi malamai ga aka maka gata ma sai aka ga kuma ga irin malaman ma da za ka tambaya tunda yawa kowane malami yawa to a ƙarshe wani irin kira za ka yi ga al'umma su ji tsoron Allah akan maganar ganin wata din to abin da zai zan faɗa mutane na farko kamar kalmar da ka faɗa a ji tsoron Allah a sani kwamitin ganin mutanen ba su da wani maslaha na cewa su ce ba a ga wata abu ko wani ce ya kawatar sai ba a ba domin mun bibiya ne inda a ce wata rana mu samu lokaci in baka tarihi episode abubuwan da suka faru akan wanda suka yi da'awa sun ga wata muka tabbatar su da kansu muna da video muna da audio cewa ba watan suka gani ba suna nan da yawa mutum yana zaune bai san komai ba don sun da ramadan ya kare ka je rikicin wata suna nan suna labe a gefe sai ramadan ya zagayo mm. shi yasa wani kuma abun mamaki dan Najeriya baya kunya sai shi wai Najeriya tana so ta bi Saudi abin da ke so in clear kenan a bara lokacin da muka yi sallan a ramadan da muka yi sallan na azumi idil fitr a duk kasashen duniya in banda kasa uku a duniya ba wanda suka yi sallah kafin kasa wajen 29 sun mun yi sallah tare sauran kasashen su yi sallah a bayan mu amma sai a ce wai saudi ne muke so mu bi ba a kula da sauran kasashen to su kuma sauran kasashen wane suke bi saudi ko kuma abin nan to wannan yana da kyau mutane su sani cewa najeriya muna da standard committee wanda a duniya abun mamaki malam ah, ah, salinga mm. salisu ah, akwai binciken da aka tabbatar daga england a shekara kusan takwas suna bibiyan kwamitocin ganin wata duniya domin su suna da kokarin neman wata amma wai da yanayin su bai basu wannan dama to dole su nemi kasan da za su su kuma to da suna wasu su bi saudi wasu su bi morocco su abin nan sai suka fara binciken kasashen duniya sai ga takarda ta fito daga ƙungiyoyin musulmai na ƙasar ingila cewa sun gano ƙasa hudu a duniya wanda hmm. suke bin zahirin tafiya wata ba lissafi ba hmm. kuma daga rahotannin da muke fitarwa suka ce akwai morocco hmm. akwai oman nigeria sai south africa sai suka rubuto takarda suna so su yi adoptin su bi ganin watan nigeria ba saudiya a ciki saudi ita lissafi kawai take bi yasa yanzu haka tana gaba da mu yau mu muna 19 ne ko ko ko 20 19 su yau suna 20 to in ramadan ya zo za su jira shi a shekara biyar a bakwai yanzu kullum suna gaba da mu a sauran watanni sai ramadan ya zo sai su tsaya su jira mu kenan maimako a ce muna bin saudi saudi ne take bin najeriya shi yasa wannan wato yebo ya fito daga mutane masu ilimi masu bincike suka gano najeriya su rubuta takardar har musu life har ma sun gayyace su mai mu su zo su musu lecture aka abin da ya shafi wata england wani malaman su hukuman a kungiyar malaman england masu zaman abin nan na addini su su kai wannan bincike to kaga wani yana nan a Najeriya shi bai san aikin da muke yi ba yanzu haka watan Ramadan mun riga mu fitar da bayanai yadda ake neman watan da inda za a ganta da inda za ta kalla da lokacin da za a ganta lokacin da za ta faɗi kuna da wannan bayanan masha Allah eh, to masu kallon mu kun je da muka zanta da Sheikh Saleh kuma shi ne babban na'ibi na masallacin almanar da ke nan najeriya jihar kaduna kuma ya yi mana ainihin kashin baki daga nan kaduna amma allah su yadda za mu kawo muku cikakken ainihin bayani akan ita wata da yana ake ganin ta da kuma makamantansu domin a guje masu ba a kai a madadin danja salisu umar da ke cewa cigaba da kallon salinga tv ana subscribing ana commenting ana sharing mongolia gode da gaske